yau muna safiyar asabar sha daya ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda ta dace da ashirin da takwas ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashin shekara dubu biyu da ashirin da shida a karo na takwas allah ta kyara ma wannan masallaci na juma'a mai albarka na jama'a fi da'a bid'a wa iqamati sunna da kenan Allah fatar eh da fatar kungiyar jama'a fi darul bid'a wa iqamati sunna ta kasarin shan karamar hukumar boko a cikin garin boko karamar hukumar boko a jihar benue nigeria domin dora da ganin muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin tafsirin sura ta uku a jerin surori ashirin da takwas ko da tara da suka sauka bayan hijira da annabi sallallahu alaihi wasallam ta uku a jerin surorin qur'ani daga sama a rubuce ta tamanin da tara ko ta kayan daidai a asalin saukar alqur'ani ita ce suratu ali imran karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen tafsirin aya ta ɗari da biyu yau da izinin Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta ɗari da uku ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin wannan addu'a ta mu sanya mana ita cikin abubuwan da za mu farin ciki da su a rayuwar mu ta duniya da lahira Allah ya sa ta zama to sanadiyar ɗaukakar musulunci da musulmi na'am Allah ya ce wa tasimu bihamdillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم نعم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على وكنتم على سفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون نعم بارك الله فيك yawa masu albarka jiya mun tsaya ƙarshen tafsirin aya ta ɗari da biyu wadda ma ya sake maimaita ta a halin yanzu ina ga yana so don ko karatun ainihin wato kamar daga tushe allah ya saka mashi da alheri allah ya ce ya yi wallazi na amanu ya ku masu imani ittaqullaha haqqa tubati to ji tsoron allah haƙiƙanin jin tsoronsa wala ta mutun na illa wa antum musulmi? kada ku yadda ku mutu face kuna musulmi kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a umarni da hani wanda ya bayar gare ku in Allah ya ba ku umarni ku bi wannan umarnin da ya ba ku in ya hane ku ku hannu a nan ne ribar ku da dacen ku yi jiya mun ji Abdullahi dan Mas'ud yana faɗa daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda yake cewa jin tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa an yi ba a falayonsa wa yi shukara falayonsa wa yi shukara falayonsa wato ya abubuwa guda uku a yi masa da kada saba masa a gode masa kar a bitinta wata ni'ima da yi wa mutum haka nan kuma a ambace shi a tuna shi kowane lokaci kar a manta da shi hakanan ainihin ya zo a wata magana ta Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace abin da ake nufi da wannan shine mutane su yi jihadi fi sabilillah su yi kokari duk abin da za su yi suna yakar zuciyarsu su yi saboda Allah Anas dan Malik yake la yatafi haqqa tuqatihi hatta yuhzana bil lisani ba zai zama kana jin tsoron Allah hakikanin jin tsoron Allah ba har sai ya zo kana jin tsoro akan harshen ka me za ka faɗa 'yan ka faɗi kuma ya zubin da bai kamata ba su zama to ka samu damuwa cewa ka faɗi wani abu wanda bai dace a ce a matsayin ka na musulmi ka faɗi shi wannan ita shi ake cewa hatta tukati lokacin da aka sokar da wannan aya kamar yadda bayani ya gabata hankalin sahabbai ya tashi sosai ya mutum zai iya jin tsoron Allah hakikanin jin tsoron sai Allah subhanahu ta'ala ya saukar da aya wadda ta sauƙaƙa wa wannan damuwa ga muminai can sura ta 64 suratul tagabu Allah ya ce kullahu mustafa ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawa wato duk abin da ake yi dan Allah kai saboda Allah don neman yardar Allah don samun rahama daga Allah don kubuta da tsira daga bishin Allah subhanahu ta'ala da azabar wannan idan mutum ya yi to Allah subhanahu ta'ala sai in gafarta masa wasu abubuwa kamar yadda ya faɗa wurare guda biyu a cikin alkur'ani in ba kaba'ira masu tunhauna anhu nukaffir a sayyi'atikum haka nan wallazina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahish in mutane suka nisanci manya-manyan zunubai da aka hana su to Allah subhanahu ta'ala sai kankare musu kananan zunubai da suke wannan mutum ya sami hakikatu takwa ke yana jin tsoron Allah haqqa tuqati da aka da aka nemi manzo Allah ya yi nasiha ko wani yake ya rasula kai mun wasiya sai ke da shi ittaqillaha haythu ma kunt ko ina kake ka ringa jin tsoron Allah ma'ana duk abin da zaka yi ka bincika ina hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala yake a cikin wannan aikin da haka sai ba da formula me zai taimake ka ka ringa jin tsoron Allah hakikanin jin tsoron sa sai ce wa tasmu bi hablillahi jami'a kuma ku yi riko da igiyar Allah gaba daya ma'ana sa wala tafarraqu kada ku yadda ku raba bayan musulunci ya hada na ana so a gaya mana cewa abin da yake yi hada mutane shine musulunci ƙungiyar siyasa ba za ta yi haka kan mutane ba wani shugabanci ba zai iya haka mutane ba wani society ko wata kabila ko wani gari ko wani kaza ba zai iya haɗa mutane kuma ya zama to su ta zama haɗuwa ta haƙiƙa abin da zai haɗa mutane shine musulunci kawai ina fatan mun gane da haka za ku gani ku kalli musamman 'yan siyasar najeriya musamman 'yan siyasar najeriya duk wani wanda kake cewa wannan dan siyasa ne sai ka samu dan tsalle tsalle ne in ya ganin bukatar sa ba za ta biya ba ya tsalle ko mata. haka ne ko ba haka bane kaga ashe siyasa ba za ka yi hada ba kuma yadda kuke gaba da wani a waccan fati kana waccan shi yana waccan ran da kuka kuma kun zama kowa fi kowa kirki ko ba mutumin kirki kamar kai an fahimta to kaga siyasa ba ta yi hada mutane menene abin da yake yi hada mutane shine musulunci to da larabawa da suka tsaya suka kalli wannan tsarin na demokradiyya suka yi masa kallo na tsanaki sai suka ce a demokradiyya ta zinu sani ita demokradiyya ɗin wata addini ce ta biyu suna so a samar da wani central addini wanda suna ga kowa da kowa zai yazo a kai to kai cutuwar da kai illar da tsarin demokradiyya yi maka shine a lokacin da kake jin tsarin demokradiyya tsari ne mai kyau zai iya kawo mutane wani ci gaba ko zai yi haɗa kansu ko zai yaya musu matsaloli kamar inda tsarin addinin musulunci zai musu ina fatan mun gane a tsarin demokradiyya arnan tsari ne tsari ne na zalunci tsari ne wanda yake cin iyakar ubangiji ne a cikinsa allah subhanahu ta'ala ya saukar da tsarin da a kansa yake so bayan sa surayi so su mutane suka ce abu su yadda da wannan tsarin na allah ba ga wannan nasu a kansu ne suke so za su rayu ka koma tun daga alfarubu salibiya yaƙe-yaƙe da aka yi lokacin da aka ɗaga cross a ƙasar italy a lokacin da malaman kiristoci suka baje koli a kan mutane suna yin zalunci inda suka ga dama abinda a yanzu suna nan sun biyo suna so za su sake yi za ka samu ko a najeriya dana akwai waɗanda ake kiran su prophet annabawa yanzu aka kuna da wani ma'anar jihar Benin. ina nan ina yin ne. sai ce za a yi kaza za a yi kaza wannan abin shi suka yi a wancan zamani da suka yi shi sai suka bautar da mutane saboda Allah ya ba su ilimi ya ba su dama har mutane suka kuma gaza suka kosa da irin abin da suke yi karshe aka tashi aka yi zanga-zanga ta duniya wanda suka kwaci yanci daga wajensu daga nan sai suka ce a kirkiri tsarin alladiniya faslu dini an daula addini daban shugabanci daban daga yau kar wani mai addini ya sa mana baki a cikin shugabanci kar ce da mu Allah ya ce annabi ya ce saboda me waɗanda suka ɗauki gaba ba su da ƙwarewa a cikin tsarin Allah a addinance ba su san me Allah yake so a ba saboda littafin da suka rayu a kansa littafi ne da babu tsarin shari'a ta shugabanci a ciki littafi ne na ibada kawai ina fatan mun gane dan haka ne Allah da ya saukar da alqur'ani ya ce wa muhaiminan alai shi qur'ani ya tattare komai a cikin sa akwai tsarin ibada akwai tsarin aqida akwai tsarin mu'amala zamantakewa ta ɗaiɗaikun mutane da gungu gungu ta jagorori da waɗanda za a jagoranta kowa an gaya masa ga haƙƙinka ga abin da za ka yi ga abin da za a yi maka musulunci kawai zo da wannan tsari. babu wani addini da ya zo da wannan tsarin ba musulunci ba to da haka a lokacin da suka karbi gaba sai ya zamanto abin da suke da shi shine ana jingina su ko suna jinginuwa zuwa ga addini sai ke zaton suna da tsoron Allah saboda haka a wannan tsoron Allah za su iya yin adalci su yi shugabanci sai aka ba su amma ba su da ilimin yin shugabanci da haka sai suka mayar da shugabancin a matsayin gani idan ka ga dama ka ce irin yadda malaman gargajiya a musulunci da suka mayar da mutane gabanin bayanar kungiyar mu ta da bid'a wai kamata sunna ina fatan mun gane kaga da malaman gargajiya ka suke bautar da mutane sai a zo idan an yi mutuwa a gidanka rigar rigar mamaci da ya mutu a wuyansa ta mai wankan gawa ce ko sannan a zo a yi sadakar uku a yi ta bakwai a yi ta shekara a yi ta arba'in a yi ta shekara ko a zo a saka mace a kakaba a zo a fitar da ita kuma duk kuɗi ake biya sai an ba da kuɗi kana da wawanka nawa wawanka nawa a wajensu shine kana da wani mai kuɗi ko wani ne maka hidima awa ashirin da hudu daga dukiyarka bayan kai ka fi shi dukiya ka na ubangiji to irin waɗannan abubuwa suka zo suka yi yawa an bautar da mutane to daga nan ne aka samu bayyanar kungiyar za su bid'a wa iqamati sunna Allah ya saka da alheri suka zo suka wayar da mutane suka koya musu addini suka gaya musu gaskiya suka ce ku daina bautar bayi ku koma kuna bautar ubangijin bayi malamin ma shi abubakar mahmud gumi ubanmu kakanmu Allah ya ji kansa ya rubuta littafin sana'al aqidatu sahiha ko al'aqidatu as wannan littafi ya taka rawa kwarai da gaske wajen wayar da kan matasan malamai suka fahimci addini da wasu dattijai suka tayi suka yada wannan aƙida, aka yi rigimar da za a yi aka kashe na kashewa aka kori na kora aka daki na daka har yanzu muna na muna yin bakin jini akan cewa sai an daina bautar shehunne da waliyan gangan an kuma ana bautar Allah shi kadai ubangijin waliyai ubangijin shehunai ina fatan mun gane to wannan abin ana so a gaya mana cewa addinin musulunci kadai shi kadai ne zai iya tattara kan mutane kuma shi ne gadar mun tsira ko tudun mun tsira shi ne jirgin annabi nuhu ga wanda yake so ruwan da ya taso ya zama ya tsira daga cinyewa da haka Allah subhanahu ta'ala sai gaya mana wannan da haka jama'a demokradiyya da ake dole a matsayin ka na musulmi sai ka yarda larura ta sa kake yin demokradiyya sai ka yarda a zuciyarka demokradiyya ba za ta iya tabbatar wa da mutane maslahar da ake bukata saboda abin da yake cikin ta son zuciya ne kawai ina fatan mun gane da haka dan siyasa duk inda zai yi zaɓe ya yi ƙarya ya yi ha'inci ya yi yaudara ya yi zalunci ya yi kinbibi ya yi munafunci ya yi ƙage duk wani sharri zai iya yi saboda ya ci akwai wani ɗan siyasa yana da yanayin kankan a ƙasar nan shi ake ku ɓata da ubankan bayan an ci ya ya daidaita wai ku ɓata da babanka bayan an ci zaɓe zai daidaita ku zai iya yanzu idan duk mutanen boko ko ya fasa da babansa yaushe zai zo boko ya yi so tsakanin mutane an fahimta jama'a to sannan akwai abin da yake cewa tsari irin wannan har ka bata da mahaifinka to ko dan uwanka kai ko abokinka a ce ka bata da shi saboda wannan tsarin na demokradiya to da ka sai mun yi takasanka sannan sai ka yadda cewa ba ta da kwaliti irin kwalitin addinin musulmi shari'ar musulunci ita kaɗai ce shari'ar da Allah isanya ta in aka bi ta ba wai ɗan adam ba har ƙasar da ake rayuwa kan ta sai ta ji daɗi ina fatan mun gani da haka mu ɗauka wannan dimokuraɗiyar da muke larura ce kuma mu dinga roƙon Allah Allah ya dawo mana da lokacin da za a zo a yi shari'ar musulunci jama'a za a dawo a yi shari'ar musulunci ko ba da ko ba jama'a ko da mu ko ba mu ko muna nan ko ba ma nan sai an dawo an yi da musulunci ina fatan mun gane za a dawo a yi wannan alkawari ne na Allah sai an dawo an yi shara da musulunci da aka kada wanda ya shiga harkar demokradiyya ya yi mata shiga sojan badakare ya yi mata shiga zaman da baro ka zauna ka ɗauka kawai ka je ne ka ɗan tsofa da duwawunka kana jiran iris ka sami dama sai ka koma kana yin shara da musulunci kuma muna amfani da wannan dama me kira ga 'yan siyasa ku yi abubuwan da saniya neman bakura Allah ya kara masa imani da lafiya yi ba ruwan mu kun ce ba dan Allah yi ba saboda siyasa yi saboda yi kaza kaza za ku haɗu da ku da shi a wurin Allah mu ma za mu je mu haɗu gaba da a wurin Allah in dan Allah ya yi Allah ya sani zai ba shi ladan shi in ba dan Allah ya yi ba Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kyale shi ba ya biya masa bukata ai yayi gwamnan ko ko bai yi ba ya yi saboda haka in ma dan wannan yi Allah ya riga biya shi asirin sa zai tona a lahira amma ku da kuke ta ba dan Allah ya muku ta talamta da za ku ba Allah sahabbai suka je wajen yaki suka rika wani arne za su kashe shi yace ashhadu an la ilaha illallah duk da haka suka kashe shi da haka da na ba annabi labari sai ce a kataltu muhu ba'da da qala la ilaha illallah bayan ya ce la ilaha illallah ku kashe shi ita ina za ku kai la ilaha illallah ku kashe suka ce ya rasu rasulullah ya faɗa ne don ikare kansa yace kun tsaga zuciyarsa kun ga don ikare kansa ya faɗa to ku kaddara sun tsaga zuciya za ku gani aikin zuciya na waye na Allah ne sai mai shi kai da kake kai ka san me kake a zuciyarka da haka wani haka kawai tsakarce wani abinsa da yake ba dan Allah yake ba yana da awar gaibu kenan to ya tattali hujja da zai bayar a ranar tashin alkiyama ko da gaskiya ya faɗa sai an tsitsiye shi ya faɗa ya aka yi kisan haka to da aka muke yi kanmu muna yin addu'a ga irin waɗanda suka shari'a ko suka ƙaddamar da ita suka kwatanta yinta da gaskiya bil munasaba akwai waɗansu da suke cewa ai akwai wata tungar magaji ce ko tungar amina wadda ta zo ta ce ta yi zina an yadda za a jefe ta amma aka shiga aka fita aka zo aka zuga ta ta janye kuma ba jefe ta ba to sai a tambaye ka kai a tunaninka da musulunci ya ce in mutum ya yi zina a jefe shi kwa a masa bulala so yake a jefe shi kwa a masa bulala ah. ba an ce mutum yana da aure ya zina a jefe shi ba in bai ba shi da aure ya yi zina a yi masa bulala ba haka aka ce ba to kai a tunaninka so ake a yi idan baka gane shara'ar musulunci ba da yawa mutane ba su gane shara'ar musulunci ba ba ana ta hajji ba me ma'anan hajji? idan ka zo ga wani ruwa ina malale ina towa in ka zo ka sa wani abu ya tare ka sa dan menene ne dan ka iyakance shi karin shigo maka wurin ka. ba shi sa kai ba to manin shari'a ce. dan kada abin in shigo shi sa aka sa aka kare da haka ba so ake yi kawai dan an ce an kaddamar da shari'a wai wani yana cewa shekara takwas za aka ce ana shari'ar a zamfara ai abin nan ne mutum nawa aka yanke wa hannu mutum nawa aka yi bulala don shagiya mutum nawa aka kaza sai a tambaye ka mutum nawa aka kama sun yi da shaidu ko kawai dan ka ce wannan mashayin giya ne sai a kama shi a masa bulala ko dan ka ce wannan barawa ne sai a kama shi a yanke masa hannu sai da shaida jama'a mutane da yawa ba su san ka'idar ma da take tabbatuwa barawa ya yi sata yanzu a iya samun mutum dubu cewa ne ya yi sata amma alƙali ya yanke masa hannu saboda ne saboda yadda ya ɗauki abin ba hirzi ba ne yanzu tsalle mu tsakaninmu da Allah kuɗi kuɗi ina ne mahallin kuɗi tsakar gida ko cikin ɗaki a cikin ɗaki a kan gado ko a cikin akwati a ina hirin kuɗi yake a cikin gida to yanzu da mutum zai shiga gidanka ya saci kuɗi an ji shi da hirin farko amma da yace sai ce a tsakar gida ya samu kuɗin ko yace akan gado ya tarar da su yanzu a da sakaci ya kamata alkali kai yi maka malade dan baka da hankali da haka Allah cikin alkur'ani za mu zuwa cikin sura nan gaba suratul nisa ita wala tu'tu sufaha amwalakum kai ka da hankali wawa ne baka san aikin mu'amala da kuɗi ba yanzu idan kana waje a ina kuɗi suke yanzu muna waje a yanzu ba mun gudu ba a ina kuɗi suke a ina suke to sai ka zo sai ka zube a gaban kawai ne zai wata ya ɗauka ba za ta yi sata dalilin wannan ba za a ke ba saboda me ba a cikin aljihun ka yasa hannu ya ne ko kuna fahimta jama'a to sannan ku koma babuka da aka yi magana a kan shari'a a sashen alƙalanci mutum yana da dama yi ikirari ya ce ya yi kaza gabanin a tsayin masa da hajji zai sai ya kare ta kanshi kuma dole a saurari shi sami hadisin unai hadisin atif wani mutum ne yana da yaro yaronsa ne mai masa hidima ba bawansa bane yaronsa ne masa hidima da haka yana shiga gidansa wata rana sai yin zane da mace sai ta tashi sai to a ƙauye ne sai aka ce wannan yaron kashe shi za a matar mai kuɗi kuma ita za ta ci gaba da rayuwa sai aka ce to amma kana iya fansar ɗan naka aka ce da uban to shine ubansa ya bada raƙuma goma shanu goma tumaki goma awaki goma kaza goma da kuɗi bayan ya bayar mai kuɗi ya samu abin nan sai aka ba shi fatawa kaga ɗan nan naka ba da ɗari kawai za a yi masa ba wani zancen ka ba da wani abu matar wannan mai kuɗi in ta tabbata ya yi zanda jefe ta za a yi ta za a kashe ba ka ba to sai za ce wallahi ta baya ta haihu shi bai yadda ba rigima rigigib rigigib haka ba manzo Allah a Madina suka zo gari suka kawo ƙara wajen manzo Allah shi wannan ba mutumin baban yaron sai ta ya rasulullah ka yi mana hukunci da littafin Allah ka saurare ni yi magana sai annabi ya ce zan hukunci tsakanin ku da littafin Allah yi bayanin sai ce innabni kana asifan ala ala hada fazana bi dana mai hidima ne ga wannan sai izina da matarsa sai aka bani fatawa aka ce za a je sai dana amma zan iya fansarsa sai na bayar da kaza da kaza da kaza da kaza aka kyale dan a kyale shi sai kuma masu ilimi sai suka gaya mun abin da yake wajibi akan dana shine a masa bulala ɗari matar wannan kuma gefe kaza sai manzo Allah bayan ya gama bayanin sai tambaye wani mai kudi yace haka kai sai ce ya kai sai manzo Allah yace aqbi bainakuma bi kitabillah zan yi hukunci tsakanin ku da lissafin Allah amma maluka faraddun alaik dukiyarka duk da ka bayar za a dawo maka da kayarka innama alabnika aljaldu wa tagribu am abin da yake wajibi akan ɗanka shine za a masa bulala ɗari kuma za a ɗaure shi shekara guda sai ce da unai wabdu ya unaisin ila ati haza fa in i'tarafa tarjumha kai ko une gobe da sassafe ka yi sammako ka je wajen matar wannan mutumin in ta tabbatar ta yi zinar ya yi zinar da ita ka jagoranci a jefe ta shi ne une ya yi sammako da sanyin safe ya je wancan ƙauye matar aka tambaye ta gashi gashi ta ce gaskiya ne yaron ya yi zina da ita shi une sai jagoranci aka je ta ta to malu shahid anan gashi yaron ba an yadda ya yi zina ba ya yi zana ko bai yi zana ba ya yi zana. da wa'i da matar wannan mutumin me amfanin idan bayanin ta ba shi da tasiri a je a ce a tambaye ta tun da dai an samu namiji ya yi zana, mutum yana zana shi kadai ne to da haka a nan muhallin izo cewa in aka zo sai ta ce e ta yadda sannan za a yi da haka in itirafin mutum daya a cikin masu na laifi biyu ba ya lazimta wa ɗayan hukunci sai shi ma ya yi an fahimta jama'a saboda haka mu da tafiyar da tsari kada 'yan duniya su su sa mana shakku a cikin al'amuranmu a ka sanya shari'a take ya aka tsara za a yi kaza za a yi kaza zancen cewa ba a jefa mutane da yawa ba ko ga wata tungar amina an zo an nuna eh, menene ko da wani ne ije izugota ta zo ta yi wannan ko da su amnesty ko da su wane ne masu haƙƙin ƙara haƙƙin duniya eh, mata na duniya ne ko su waye suka zuga su ta zo ta ce ta abin nan in eh, kuma duk sai wannan abin ta ce Allah ta tuba Allah sai ka basta me ya ce da haka jama'a mu daina bin ta 'yan duniya suna so ne sai sun faci shari'ar musulunci ta yadda mutane zai zama to ba sa sha'awar ta farko zai zamanto kowa ina kyamata saboda a nan a demokaradiyya a nan a take shari'ar musulunci tit for tat dan kana gwamna a musulunci ba za a yadda ana ganin ka kana hawa motocin da talakanka ba za hawa su dan kana gwamna a musulunci ba za ka ɗebe jami'an tsaro mafiya yawa a ji a kai gidanka ba don su ba su tsaro ba za a yadda ba hasali su ne kai za ka fito ma kana kare su kai ne za ka zo kana vigilante domin ka ba su tsaro dan ka san za ka tsaya gaban Allah sai ya tambaye ka ko ran kiyashi aka kashe da zalunci a zamanin ka sai ya tambaye ka ballanta na rayukan dabbobi ballanta na rayukan tsuntsaye ballanta na rayukan al'umma aikin samar da wannan tsarin musulunci ne kadai to suna so su yi muku abin nan lasa muku wannan zuma a yi maka wani appointment a baka wani abin nan a zo ka layi a baka buhun shinkafa a baka eh, abin nan eh, katan makaroni da na taliya su kuma su je su tafiya hasali ba ma ka tunanin a dawo akwai wanda na sani za a masa faransuwa da aka ce za a masa faransuwa sai wani suka zo suka ce to wai shi ba zai ci ba kuma zai bari a ci ba ha to dama ana yi ne dan a ci Ah. dan me ake yi ba dan aiki ba to duk irin waɗannan abubuwan suna so ne sai sun mayar da mutane 'yan demokradiyya shi dan demokradiyya ba damuwarsa ba bace halal shi ko haram shi dai ita kawai take da shi shugaba a musulunci babbar damuwarsa ita ce in ya tsaya gaban Allah ranar kiyama ya tsaya babu zaluncin kowa ba zaluncin komai a tare da shi ko kuma fahimta jama'a to da aka na saba akwai da suke cewa sai malamai su tsare hannun sa kan harkar siyasa ai kaza kaza kaza wannan dolanci idan kuka dakata yan siyasa suke sa muku wannan ra'ayi kuma kuka karba to shikenan dama musulmi mu ne a baya kasa arewa mu ne a baya kasa ko to shikenan ta su gaba da ni dan ne a kasan nan an yi mataimakin shugaban kasa menene faso to ba faso ba ne reverend father it's a reverend father wasan bajo ba malamin kirista ba ne sai da ya zama nan ba sai da ya zama sakan citizen a cikin akasan nan haka ne ko ba haka ba ne da wanne dalili za a ce malamin addini ba zai siyasa ba babu dalili to amma matsalar ita ce su waɗanda suke mabiyansa an riga an dasa musu wata mummunar aƙida da wata fahimta a kan shugabanci musu ma sanya shugabanci ke ba musu mu sani ba kawai abin da suka ɗauka mutum zai samu shugabanci zai irin wannan sharholi da ake yi ne saboda ka sai hasada ta shiga sai kyashi ya shiga sai bakin ciki ya shiga sai nun kufurci ya shiga sai kaza sai kaza ne na faɗa ra'ayi na ne in kana da envelope na addini sosai kada ka shiga harkar siyasa yanzu for now saboda al'umma kada kake tare da ita amma in ka riga ka shiga ciki ka samu wani tambari na siyasa din wanda ko ka fito ko baka fito ba za a ce da kai kana yi to karka ja da baya karka zama dan bi kawai da aka bil munasaba ni ina goyon bayan Isa Ali Ibrahim fantani ya fito takarar gwamna kai ko takarar shugaban kasa ba ya minista ba ba ya shiga gwamnati ba akwai abin da zai mutane ba su yarda dan siyasa bane ko su yarda ba dan siyasa bane akwai shi babu to in za ka sha biya ta hausa ka sha ta dubu amma irin mu da mu ba mu fito yan siyasa bane ba wani da ya ba mu ko SA a kansila a local government ballantana a state ballantana a kasa ko to kada ka fito ka ce za ka shiga harkar siyasa saboda ne magana ka kuma sai ta daina tasiri a wajen mabiya Allah ya sauke to dai Allah ya ce wa tasimu bi hablillah jami'a ku yi riko da igiyar Allah gaba daya idan kuna tuna mun faɗa taken karatunmu na bana ko daga abin da za mu mai da hankali a kansu a bana shine kallon kima da daraja ta shugabanci mutane su ringa ganin kimar shugabanninsu su ringa ganin darajar shugabanninsu ta yadda in suka ce ku yi nan za su yi in suka ce ku bari ku yi nan za su bari su koma na ba ku misali a ran da muka fara karatu an yi wani zaɓe a jos albashir ɗin da lauke gani albashir allah ya ji kansa shugaban ƙasar sudan wanda aka yi juyin mulki a lokacin da aka zo jama'atu ansaru sunna kamar izala ta sudan kenan izala nan najeriya ana gobe za a zaɓe shi da ya yi alkawari zai yi wa ahalus sunna abin da aka sa masa na sharuɗa a daren aka fito aka ce shi za a zaɓa ana yi gobe zaɓe kuma da haka yi zaɓe duk ahlus ko ahlus suna da suka zo suna dangwala masa ƙuri'a suna kuka saboda me da yan opposition ba ita ce jam'iyyar su ba amma waɗannan duk da suka yi kuka da nilin sun yi ɗa'a da shugabanci ba wanda bai dariya ya farin ciki ya birni a cikin rayuwa saboda me saboda bin shugabanci in ka ga mutum yana rena shugabanci bai san muhimmancin shugabanci ba kuma wannan shugabanci wanne ne kai ko a gidan giya akwai shugaba ran da muka fara karatu ko kashe gari na gaya muku wani mutum da ni na san shi da ya mutu ɗansa ba ya wata shida ba ka naɗa shi shi ne shugaban mashaya kun fahimta jama'a saboda haka ku ɗauki muhimmanci shugabanci da muhimmancin da ya kamata a musulunci ko tafiya za ku yi ko biyu in dai ba akwai abin da yake nuna wani ne shugaban tafiya ba ba sai an ce wani ne shugaba ba bai halatta ku tafi sai kun ce wani kai ne shugaban tafiya ba. amma yanzu misali da duk masallacin da zamu mu tafiya ga malam ga imam bala sai mun ce imam kai ne shugaba ai ba sai mun faɗa ba ku eh wai ko muke haka mun zama mi mun zama dakka Allah ya gane da Allah ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wala ta farrafu karku yadda ku rarraba bayan musulunci ya haɗa ku wakuro ne matallahi alaikum ku tuna nimar allah da ya ni'imta a kanku ya ku musulmai musamman al'auswal khazraj wanda mun ji sun shekara arba'in suna yaƙi gabanin musulunci amma yau musulunci ya zo ya haɗa su fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai kuka wayi gani kuna yan uwa ainihin da ni'imar allah واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء كتنا نعمر الله كم كده كوكا كسن سيمك يا جونا أبو كان أداوة أبو كان غابا غبان المسلمين فألف بين قلوبكم سي الله يهدف كان زكاة فأصبحتم بنعمته إخوانا sai kuka waye gari da ni'imar Allah kuna ‘yan uwan juna a cikin addini da walittaka da jibanta da taimako da ƙauna da soyayya a tsakanin wanda da an samu matsala babu irin wani wa kuntum ala shafa hufratin ku tuna lokacin da kuna kan gabar wuta minan nari kuna kan gaba daga wuta tsakaninku da fadawa cikinta is just one step forward taku ɗaya za ku yi a gaba kawai ku fada wuta fa'an ƙaza kummina sai Allah in tsamo ku daga wannan wutar da tsere da ku da imani da kuka samu ta hanyar aiko wannan manzo saukar da wannan littafi kawo wannan shari'a zuwan wannan addini dukkanin mu ga munan dalilin mai muka samu tsira ku ce dalilin musulunci dalilin musulunci ba dan musulunci ba idan baka gane musulunci yana da muhimmanci ba ka je wuraren da babu musulunci a kasa dai ka ga ya rayuwa ta a ƙasar zuru ƙasar sumala kebbi akwai mutumin da ya ce shi abin da ya sa zai musulunta ba wani abu bane dalili ɗaya ne ya ce idan mutum ya musulunta a cikinsu sai su ji baya warin da suke yi kana musulunta suka ce warin da suke sai su ji kai ba ka yi ƙanshi kake yi to me dalili ne a wannan lokacin da nake ta to bahaushe ina cewa gwano baya jin warin jikinsa a cewa gwano yana jin warin jikin shi tun daga yi suna ji suka ce da ka musulunta warin da suke sai su jikai ka daina yi to ai dalili ba wani abu ne za ka yi alwala sau biyar a yi idan wuraren da ake wankewa dinnan matakar kazanta ce baki ba a kurkure baki baki ba ya wari inda ta yawa ina yin wari ba a shaƙa ruwa a hanci a fashe inda ta yawa a hanci ba ya wari ina wari kunne idan ba a motsa shi da kyau ba ya wari ina wari ana kullum kana sa hannu sau biyar ka me ka tsaftace cikinsa in ka yi bawali za ka yi tsarki in ka yi ba haya za ka yi tsarki waɗannan wurin ba sa tattara da shi shi ɓangaren wani ba a zarni ɓangaren ba haya ba a wari yau me zai hana mutum ya yi wari saboda ina fitsari ba tsarki ina kashi ba tsarki idan aka yi janaba bayan tsarki a musulunci ba ana yin wanka ba duk juma'a ba haƙƙi ba ne da allah yake da shi akan duk balagage yi wanka wanda dalili zai sa mutum ya wari sai ka ce babu dalili ba dalilin da zai sa mutum ya wari duk sati zai wanka kullum zai yi alwala aƙalla sau ɗaya ka kaddara yana yin alwala sun sallar asuba a sallar isha aƙalla kullum zai wannan idan yana arne sai kwana uku hudu bai wanke fuskarsa ba musamman waɗancan da suke daji an fahimta jama'a ita dalilin da yasa bai sa ya musulunci to ba dan musuluncin nan ba da duk inda suke haka ba ka je kasar taraba wajen ganye wanda har yanzu arnansu na kan dutse suna yawo da da ganye tsirara suke yawo ganye suke sa su laga sai za su shigo cikin mutane a same a sa wannan rigar ta fata kai su kansu a nan kasar zoro akwai su gara ɗaya daga gara ɗaya har gara goma ta ɓangaren naija su ma haka suke yawo sai za su shigo gari suke sawo warki su jama'a musulunci shine gatan al'umma da aka umar dan khattab yake cewa nahnu qaumun a'azzana Allah bil islam mu musulmi mutane ne da musulunci ne Allah ya ɗaukaka mu fa mahma btaghaina al izzata bi ghairi islam azallana Allah in muka tafi neman daraja ba ta hanyar musulunci ba Allah kaskanta mu za mu kankanta ne ko da haka jama'a ku tashi ku nemi izza ta hanyar musulunci ku nemi girma da daraja ta hanyar musulunci samun girma da daraja ta hanyar musulunci ita kaɗai ce hanya ta samun tabbataccen girma in baka gano wannan baka kalli yan demokaradiyya ba ko ba ka ganin su a yan demokaradiyya ko wani wanda ya yi daraja idire da daraja shi ah. yan demokaradiyya akwai wani da ya yi wata daraja idire da daraja ai ya ishe mu dai a ƙasar na akwai ɗan siyasa da ya yi kima ikon jini irin buhari an samu to buhari ya dare da dare da saban ya zama dan siyasa kun fahimci maganar saboda haka ku nemi daraja ta hanyar musulunci da aka Allah subhanahu wataala ce wazkuru ni'matallahi alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها da wannan addinin ne Allah ya tsamo mu daga fadawa wuta da wannan addinin ne Allah ya raba mu da kaskancin duniya ai ka je ka ga irin yadda waɗancan suke rayuwa kai ka san suna rayuwa ta kaskanci haka ne ko ba haka bane ashe musulunci ya girmama ya darasta ka ka je ka haɗu har a ƙasar anna aka ce wannan musulmi ne wannan arne ne sai ka ga musulmin ya fi kwanin ya fi da ga mutane ya fi mutunci da haka Allah subhanahu wa ta'ala yake tunatar da mu wanda yake warkuru kaga tunatarwa ne ku tuna tuna wannan ni'imar da Allah ya muku to yayin kuka tuna wannan ni'imar da Allah ya muku za ta sa ko kuma sai ku yi godiya ga shi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga ga sahabbai yace masali wa masalu mukali na in an hada da ku kamar mutum ne zai hura wuta da ya hura wuta don ijidimi sai ga irin ƙwarin nan da ake cewa faɗa wuta suna zuwa suna kokarin sai sun fada wutar shi kuma yana kare ku ita to haka muke tare da ku ni da Allah ya aiko ni ina kama ku basar ku ina cin abin nan din wandan ku ina rike ku amma kuna fizgewa daga hannun sai ku fada wuta annabi baya san kowa ya shiga wuta amma dole sai an samu masu shiga kawai kokarin da zaka karka zama kai ne daga cikin su ko dukkanin mu ne za mu shiga aljanna a cikin mu dole akwai yan wuta akwai yan aljanna to kokarin da za ka yi shine kar ka zama cikin wanda za su shiga wuta kawai ka yi kokarin ko da rubuji ka shiga aljanna ina fatan mun gane ka ga wanda bai shiga ya shiga da rubuji ba an fa rufe da shi a wani a rufe ko ba a rufe ba da Allah ya tsawon Allah ya ce kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati kamar inda Allah ya muku bayanin waɗannan ayoyi kamar haka ne yake bayyana ayoyinsa gare ku la'allakum tahtadun dan ku shiriyu ku gane Allah yana nufin ku da alkhairi da ya kamata a ce kun raba gari da shi ba na'am Allah ya ce waltakum minkum ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف نعم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر نعم وأولئك هم المفلحون الله سبحانه وتعالى يقول ولتكن منكم أمة كما أساموا الأمة دقتشون قوات جماعة كمر جماعة إزالة البدع أنقاني وين يرمو يدعون إلى الخير لسنا كرا زواج الخير شيني مسلمتي مسلمتي أنا تادق مسلمتي الخيري سوى مسلمتي يقول شو قوة إيرن الخيري دقونا الخيري لكي نمانا نعم مسلمتي wa bil ma'ruf kuma ya zama to suna umarni da kyakkyawa abin da ake ce al ma'ruf shine abin da shari'a ta yarda da shi ba abin da kake gani yana da kyau ba wa yanhauna 'anil munkar kuma suna hani gaburan mummuna a shar'ance ba abin da suke ganin mummuna ne. yanzu kun ga idan ka samu wani sai ce da kai menene laifin da idan ku sai da ubansa ko ko ba karami idan ku sai gaida babba kun fahimta sai ce laifin haka a hankalinka babu laifi amma a shari'a ba kyau ke ne duk inda hankalinka zai kai ya kai hankalin shari'a eh. idan baka san hankalin dan adam ba hankalin dan adam ina tunanin abin da zai rayu ne kawai a kan iyakan nan amma hankalin shari'a ina yi wa dan adam tunanin me zai rayu a kansa kuma me zai biyo baya an fahimta shari'a tana yi maka hangen rayuwarka da abin da zai biyo bayan rayuwarka wannan ta farko saboda wata rayuwar ta karshe kai iya abin da kake yi kana tunani ne a cikin wannan rayuwar ta idan ka ga kana tunanin beyond rayuwarka ta nan duniya to ka samu hasken shari'a ko kun fahimta jama'a in ba ka samu hasken shari'a ba ba yadda za ka taɓa tunanin abin da yake bayan ka da aka duk waɗanda ba su imani da lahira ba tunanin su in an mutu shi kenan don me yasa har yanzu ana ta mutuwa har yanzu ba a tashi ba ba shi ne tunanin su ba har yanzu tun da ake mutuwa har yanzu ba ta to ka tambaye su me yasa har yanzu ake haihuwa an fahimta to ba a daina haihuwa ba sai a duniya za ta tashi to da aka sai ka zama very vigilant sai ka lura kwarai da gaske in ba haka ba sai a yi maka kakiyar da ba ruwa kada mutum ya zo ce zai ringa kyautata maka da hankali ina munana maka da hankali shari'a ba ruwanta da kyan hankalinka ko rashin kyanta shi ita shari'a tana da hankalinta da da shi take tunani abin da take kawai ka zo ka ji da haka aka ce illa wa wala mutunna illa wa antum muslimu ba haushe yana wata magana yana ta shari'a sabanin hankali ba ka ba yake ba shari'a sabanin shin shari'a tana zuwa sabanin hankali eh wai dan a nuna shi hankali gajiyayye ne yanzu kana buƙatar wannan abin a yi maka bayani yanzu kun ga mu ɗauki wata matsala guda ɗaya rabon gado inda mu Allah ya bari mai rabon gado da aɗifa sai mu zo sai mu ga wanda su ce mai rauni sai mu ta da yawa namiji kuma ba shi kaɗan haka ne kuma ba haka ba to amma kaga Allah da yake shari'a ce tunaninta ya wuce nan sai ba namiji ne da yawa ya ba mace ne kaɗan saboda simple arithmetic ne shi namiji shi ɗaukan nauyi yake yi ita kuma mace ɗaukan nauyin da ake yi to waye fi buƙatar taimako wanda yake ɗaukan nauyi ko wanda ake ɗaukan nauyi ah. to irin wannan tunanin ba za ka yi shi ba sai an haska maka sai shari'a ta haska maka sannan ka iya gani. an fahimta da haka idan ka zo sai ka ga waɗansu mutane sai ka ga wanda ake ike kuka kana gani wanda yake kuka ba ka ce shi ake zalunta ya za ka sai ka ce za ka yi hukunci a gare shi ko to za ka kuma in ka bibiya mai saurin duka ne kuma mai saurin kuka ka san akwai wani mugun mafaɗaci shi yake duka kuma shi yake kuka ka ga wannan mugun abokin fana ke shi yake duka kuma shi yake kuka ta kamar mu da yan kudancin kasar nan ke mamugunta ne waye fi su cin gajiyar kasar nan babu amma waye fi su kuka musamman kuma waɗancan 'yan gabas maso kudin najeriya yamare kun fahimta jama'a wannan abin in allah ya haɗa ka da mugun abin nan to haka za ka ringa rayuwa idan ka kai ɗin sai ka nuna kai musulmi ga abubuwan da shari'a ta ce da kai ka yi ka tsare su shi Allah subhanahu wataala dalilin yi masa kai kuma sai yi maka yace wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar yace wa ulaika humul muflihun wadannan sune masu rabota. al'umma in ta zauna ba umarni da kyakkyawa babu hani gaba da mummuna to ta kade ta lalace za ta shabbakan wahala da ka jama'a ko ba daɗi ku yi haƙuri a gaya muku gaskiya ko ba daɗi ku yi haƙuri a ba ku umarni don bin Allah ku bi ko ba daɗi ku yi haƙuri a gaya muku abin da ba shi da kyau ku bari ku ji ba daɗi amma zai amfani ku ko a kusa ko a nisa na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da mu da abin da muka ji gaskasa ah. fi da albarka eh. eh. hmm. kuma ya da zaɓa a tsaro haka kamar da da wajen da ji da zagin sa ita mun yi magana ga shi a ƙasar nan an sami mataimakin shugaban ƙasa mutum na biyu a ƙasa wanda ita rabran faba ne faso da aka fi sani da shi faso eh, eh, sun banjo ita to ga shi shi lokacin ta alifan mu da ya fito yana nema wata na asu wai tana ta zagin sa to ai garin banza a faran banza yake garin Allah ya sa kun gane wannan yayi da take to sai ta rage gidan wa ta saba ziya ba ba ta zage shi ba ai idan ka ka san asali menene ba aushe ce sanin asali ya sa kare cin alli ba su ne abin da ɗin yan goyon bayan kanadiyar ba duk wani mutumin kirki da ya fito sai sun yi faɗa sai sun yaƙe shi to wannan in mutumin ma da ya san kansa ina ma irin wannan malamai suna cewa ku kiyayi naman malamai guba aikinka shine ka zagi malamai ka ji musu mutunci ka wulakanta su to baka sani ba guba kake tafi akwai randa za ta kashe ka saboda haka abin da ya ce da ita mutu da bai ziko watan wata rana wannan kasar sai an samu wanda zai zo ya hau kan mumbarin izala shi ne shugaban ƙasa a ja baki ifata a samu mataimakin shugaban ƙasa shi ne alaramma a ja baki ifata haka za a yi a gwamna haka za a yi a ciyama duk yan majalisu haka za a yi Allah ya ba mu rai ran kallo ko Allah ya ba mu ido ran kallo jama'a ku jira lokaci ne kawai alƙawari ne na Allah kuma wannan alƙawarin ba zai tashi ba duk wani bambanciya da za a yi wani danne danne ba za a fasa ba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 نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله